wa ma ala rasul illa al al mubin amma ni bayanin ma sai ce dan me za ka yi yau an turo min wani audio na albishin din wasu yan siyasa sun ce sun yi wa malam mu tijara ni ma sai sun yi min ko kwantar da hankalin ku me na tashi hankalin ku min tijara ai ni na siye ta tintini wallahi na siye ta wannan tijara Ai na siye ta ai ni babban buri na haka mutu wallahi ni shine babban buri na walastu ubali hina uqtalu musliman ala ayi jambin kana lillahi masra ai dai akan wannan tafiyar da nake yi ne ko me ya same ni na siya ko me na ya same ni na to amma sai dai wanda yake cewa za su yi abun mamaki audio yana waya ta a group ne yake gayawa shi ba za su yi ba amma wallahi sai sun sa yaran su sun yi min ai mahaɗa biyu ce ko dai a wajen ɗaurin aure ko a airport ma'ana har sun san inda suke taron mutanen kirki su yi musu aikin banza wallahi tir kazzabat samudu bi dagawaha idhin ba'asa ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها tarihi ne yake maimaita kansa manzo Allah da yaje da'ib yayi wa'azi haka aka turo wawaye annabi Salihu ba irin jan kunnen da bai wasu da ba kar ku kaza kan kaza amma kuddaru tantirin dan iskan ciki aka zugo shi da shi da wawayen gari suka zo suka yi abin da suka yi amma ka ji tsoron me zai biyo baya annabawa su suka fi kowa daraja in dai jinin su ya zuba akan wa'azi dan jinin wani ya zuba tazarar kamar ruwa ne da eh, eh, eh, kamar ruwan zanzan ne da ruwan fata in ka hada jinin annabi da jinin wanda ba annabi ba kamar falalar ruwan zamzam ne da ruwan kwata to in zamzam ya zuba na kwata sai ya ka zuba wannan maganar banza ce in ma wannan kana ganin barazana ce mu mun faɗa mun sake faɗa wallahi babu wani ɗan siyasa da Allah ya yi ruwan tsirarsa da zai tsorata mu mu daina gaya masa gaskiya ya rage kullum mu abin da muke faɗa bari in faɗa muku nana ta ina da ra'ayina na siyasa amma kullum na hau kan irin wannan kujerar gani nake kowa ɗa a gabana ina kokarin in yi wa kowa adalci a madadin in kama kun ga akwai malamin da suke kama suna su ce wane wane amma na yi wa kaina alkawari ba zan taba kama sunan wani dan siyasa mun akan teburin wa'azi in ce a zaɓi wane ba amma abin da zan ce ku zaɓi mutumin kirki ko ku je ku auna to amma akwai yan siyasar da suka saiwa kansu da ka ce a zaɓi mutumin kirki su sun ji ba da su ake ba to ni ba ni na ce ku ba mutanen kirki ba ne yanzu ku kuka yi wa kanku shaida ni laifi na na ce a zaɓi mutumin kirki Ni laifi na ina ce a zaɓi kuma ina faɗa ina nanata kuma wallahi ita ce aƙida ta a kowace jam'iyya akwai mutanen kirki a kowace jam'iyya akwai mutanen banza to abin da nake cewa mutanen kirki na kowace jam'iyya a zaɓe su a matakan da suka tsaya mutanen banza na kowace jam'iyya kar a zaɓe su a kin mukaman da suka tsaya wannan shine laifi don wannan shine ban fare maka ba wallahi ban fare maka ba kuma na sayi komai na biya ni kullum abin da nake cewa galibin yaran nan abin tausayi ne zalunta su aka yi ba a ba su ilimi mai kyau ba ba a ba su sana'a ta garba an cuce su an sace kuɗin su an yaudare su an haɗa su faɗa da iyayensu an haɗa su faɗa da ƴan uwansu duk akan buƙatun wasu duk da haka har yanzu ba su biya ba sai an haɗa su faɗa da ƴan uwansu sun kashe juna irin gidan cin amana ne yaran talakawa su ne maka abin da ƴaƴan cikin ka ba za su yi maka ba kuma da kuɗin su kake gatanta ƴaƴanka kake gatanta kanka amma su babu tukuicin da za ka yi musu sai ka kai su a halaka su ina amana ke a cikin wannan wannan zalunci ne wannan shi ne ba za mu faɗa ba wallahi ba ku isa ba ba ku isa ba ba ku isa ba ba ku da abin da za ku tsorata mu da shi ku sani ba ku da abin da za ku tsorata mu da shi haihata haihata abadan abadan to wannan dangane da siyasosin mu na cikin gari kenan siyasa dangane da jihohi makota kamar yadda na faɗa a kwanakin baya zan sake faɗa mun riga mun shata layin siyasar addini a Najeriya amma mu matsalar mutanen mu sau da dama mukan ɗauki abu da wasa-wasa sani duk da kiristoci an ka da su a zaben ƙasa ba ba su haƙura ba wallahi ba su haƙura ba yanzu suna nan a jihohinmu musamman jihohin da suke da haɗaka tsakanin musulmi da kiristoci to sun je suna kuma su ba yanzu sun dena siyasar jam'iyya siyasar mutanen su suke yi a kowace jam'iyya aka tsaye da kirista za ku ga sun goyi da bayansa mu ko muna nan saboda wauta a jihohi irin waɗannan muna ta raba ƙuri'unmu yanzu kun san abin wanda zai baku mamaki in ba a yi wasa ba fage wanda zai ci dan eh, majalisar jihar Kano da fage ina jin da ko tudun wada yanzu kiristoci aka tsayar kuma wallahi matukar mutanen Kano ba mu shiga taitayin mu ba wallahi waɗannan su za su ci zaɓe yanzu a ce kirista ba dan Kano ba ya zo a rinka kulle kofa da shi a majalisar Kano a lokacin da baka isa ba a wata jiha ai wannan da kai kuma shekarar ka ɗari nawa ko a jihar wani ya taɓa gaya min wani kalubale ce malam ka bincika ka tafi jihohin kudu musamman yankin inyamurai ka je ka ce a nuna maka inda wani musulmi yake da gida nasa na kansa ɗan arewa ko ya kai shekara ɗari biyu. Amu, amu, ba wannan. Na sha gaya muku ina nanatawa lokacin da Alhaji Abubakar Rimi Allah ya ji kansa ya gina kasuwar Rimi wacce muke kira da Sabon Gari. asalinta abubakar rimi market sunanta kiristocin inyamuran sabon gari sun zo wajen rimi suka ce ya ba su rumfuna a cikin kasuwar sabon gari ya ce ba matsala ku tafi jihohinku ku je ku ce wa gwamnoninku su ba wa musulmi 'yan arewa rumfuna a cikin kasuwanninku in kun yi haka ku zo nima in ba ku wallahi abin da ba su iya ba kenan saboda su a yankinsu ba za a ba mu ba ba kuɗi ne ba mu da shi a yankinsu ba amma ba za su taɓa sakin mummuwa ta ba amma yau ka shiga kasuwar rimi ka gani suwaye masu rumfuna abin da zai baka takaici ba wai kasuwar mu ba faransurot faransurot duka yankin faransurot rumfunan nan na bayan faransurot duk na masallacin fage ne fa masallacin fage shine masallaci na biyu a jihar Kano amma ka je ka tarar duk suwaye suke da rumfunan wajen inyamurai ne kiristoci lalacewar mu ta kai lalacewa mutuwar zuciyar mu ta kai mutuwar zuciya lusarancin mu ya kai lusaranci Najeriya kasa ɗaya ce al'umma ɗaya amma kowa da gidan uwansa haka malam Aminu ya faɗa bai kamata wani ya riƙe nasa kai kuma ka saki naka ba haka ya kamata mu hatara shi yasa dan mu nuna muku mu al'umma ce a gaban mu a jihar Taraba mun faɗa mun sake nanatawa a zaɓi jam'iyya mai kayan daɗi. Ko a garin Kano 'yan jam'iyyar su suka fi kowa tsine mana da la'antar amma ba ruwanmu da su wawaye ne mahaukata ne ba ta su muke ba al'umma ce a gabanmu. A can jam'iyyar su ita ta tsaye da musulmi da haka mu kuma musulunci muke muke bi. Mutanen jihar Kaduna ku yi wa Allah ku kalli maslahar garinku ku kalli maslahar al'ummar musulmi gwamnatin baya ta yi ƙoƙarin da ta yi wajen ta ƙwatar wa musulmi yanci ta yi muslim muslim ku yi mantenin wannan falala wallahi in kuka yi wasa damar ta fita daga hannunku za ku gane kuranku ubangiji ya ce amlahum nasibun minal mulk fa idan la yu'tuna an-nasa tira wallahi da su suke da ikon mulki daidai da nasilin gashi ba za su ba ku ba ku ne kuke iya musu kara ku ba su haƙƙinsu ba za ku zalunce su ba amma wallahi ku na ku haƙƙin in ya biyo ta hannunsu ba ku isa ba to haka dan muna jin abubuwan da suke faruwa a wasu jihohi irin jihar Nasarawa da irin jihar Gombe ya kamata al'ummar musulmi su waye siyasar mu addinin siyasar mu addinin siyasar mu addinin mu a jihar Kano siyasar mu addinin mu duk jihar da take da duk wata kujerar da take an tsayar da musulmi da wanda ba musulmi ba to kaulan wahidan dan takarar mu shine musulmi duk jihar da dukkanin wata kujerar da aka tsayar da musulmai guda biyu to wanda ya fi su shine na wanda ya fi su tarbiya wanda ya fi su mutuntaka wanda ya fi su girmama addini domin mun girman ka a wajen mu shine girmama addini ba wani girma da za ka ba mu in ka wulakanta addinin wallahi magana banza ce saboda addinin shine sirrin girma shine sirrin ɗaukaka sayyidina umar yace kunna qauman azilla'a fa a'azzana Allah bil islam fa mahammabta gainal izzata bi ghairihi azallana Allah mu mutane ne makaskanta da Allah yake so ya girmama mu ya mutunta mu sai ya ba mu musulunci da shi muka buwaya idan muka ce za mu nemi wata ɗaukaka ba ta hanyar wannan addinin ba muka ce ba ruwanmu da shi wallahi wulakancin da zai biyo baya sai mun yi mamaki sai mun sha mamaki daga addinin mu siyasar mu siyasar mu addinin duk lokacin da kai wa Allah kara ka fi san na Allah to shi ma sai ya soka amma duk lokacin da kace ba ruwanka da Allah ba ruwanka da na Allah to sai kyale ka da dabaranka kuma duk dan adam malam kansa da soja malamin kansa mu dage da addu'a Allah ya zaunar mana da kasar mu lafiya Allah ya zaunar mana da jihar mu lafiya makandamiyar addu'a da na saba yi idan na irin waɗannan jawabai da ita zan cika Allah duk wanda zai zama alkhairi gare mu ga addinin mu da jihar mu da tarbiyyar mu ya mutunta manyan garinmu ya haɓaka tattalin arzikinmu Allah ko shi muke so ko ba shi muke so ba ka bashi ba matsalar mu so shi ba matsalan mu ya zame mana alkhairi in mun so ka baka zame mana alkhairi ba soyayyar me ta mana Allah bai mana kawai ba in mun ki ka kai ne alkhairi kiyayyar ba ta cutar da kai ba alkhairi mu shi muka fi so ubangiji yace asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya alamu wa antum la ta'lamun yasa da dama zaka ki abu kuma shine alheri a gare ka yasa da dama zaka so abu kuma ba alheri ne a gare ka ba Allah ya sani kai ne baka sani ba to ya Allah dan sanin da kake da shi wanda mu ba mu da shi kai mana zabi wa fata mu je mu zabe mu yi addu'a mu bar wa Allah yinsa. ina maimaitawa magidanta masu hankali masu tarbiyya ko ta ku yi zabe ɗaya kenan an ba mu wani labari za mu gaya wa mutane wanda mun san jami'an tsaro kila sun fi mu sanin galibi garin Kano ku sani gari ne wanda duk makiyin addini a wannan kasar to babu garin da ya fi tsole masa ido irin wannan garin musamman addinin musulunci in dai kana kinsa a Najeriya kake to lamba ɗaya garin da ya fi baka haushi shine Kano saboda shine garin da Allah ya masa baiwa da wannan abu sau da dama shi yasa za ku ga malamai da ire-iren mu ɗaliban ilimi idan wani abu na tashin hankali ya tunkaro ba ma yin shiru muna iya ƙoƙarin mu ga mun faɗa don mutane su zama cikin taitayinsu a wannan gari namu labarin da muke samu akwai sojojin gona da yunifom ɗan ƙarya da suka shigo akwai 'yan sandan ƙarya da yunifom ɗin ƙarya da suka shigo wanda ire-iren waɗannan lokuta jira ake kaɗan mu motsa garin mu mu hausa na ƙasa shi shikenan makiyan mu su samu damar gamawa da to mu yi hattara duk lokacin da kaga wani jami'in tsaro yana abin da bai dace ba akwai lambobi da jami'an tsaro na gaskiya suka bayar a yi maza a sana galibin irin waɗannan sojojin gona da 'yan sandan bogi za ka samu ba sa sa hular gaske ba sa sa rigar gaske sai su sa singileti saboda a hula ko a riga ana saurin gane jami'in tsaro na gaske ko ku kula da wannan haka duk lokacin da aka ga wani sojan gona ko wani dan sandan bogi ya zo yana so ya tada tarzoma ko ya hautsina to a sanar da jami'an tsaro na gaske ba kuma jiran sa za a yi sai ya barna ba ku kama shi ku daure shi ku kawo shi cikin masallaci ku daure shi ba ku yi masa komai ba amma ku daure shi ku kirawo DPO ku in ya zo ya tantance ya ce nasa ne sai ku saka masa kayansa Allah ya sa a yi zaɓe lafiya gama lafiya Allah ka zaunar jihar Kano lafiya ka zaunar da Najeriya lafiya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk